Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu mai magana a Yakubu Ahmed da aka fi sani da Yagzi. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan ta namu mai albarka wato hasashe top TV ka danna mana subscribe ka danna alaman kararrawa domin ta haka ne kawai za mu samu damar sanar da kai da zarar mun ɗora sabbin kamar har kullum yau ma muna ɗauke da wani sabon littafi ne mai suna a wanda aisha ahmad ita za ta kasance da a wannan aisha sauri take tamkar ta ce kai daga ganin ta kaga marar gaskiya a daidai layin da zai sada ta da gidanta ta tsaya tamkar munafuka ta ɗan leƙa da sauri ta komar da kai tare da dafe ƙirjinta mai barazanar fashe mata na shige su jafar ta faɗa tana mai sake leƙawa sai karaf suka ido huɗu da shi tuni bugawar zuciyarta ya ƙaru Bata taɓa ganin shi a irin wannan yanayin ba. Me yasa kika fita bayan ya ce kar ki fita? Bakin gyalanta ta sa tana tsana gumin da ke tsatsafo mata. Cikin jihadi ta fito daga inda ta ɓoye har da ɗaura fuskarta, ta tamkar bata gan shi ba. Kanta na kallon gefe ta zo daidai ƙofar gidan za ta shige ba tare da ta kalli yanayin nashi ba. Turus ta ja ta tsaya, ganin yadda ya ɗaura wani makulli kan wanda ta rufe gidan da shi. Cikin ƙarfin hali fuskar ta na gefe ta ce ya haka? wanda bai nan ma ya fita hakan ya sa ta ƙara faɗin ya jafar ya haka tamkar kububuwa yake cika ji yake tamkai ya rufe ta da duka don takaici ashe duk ubar rantsuwar da salma ta mai kan ta daina a fatar baki ya tsaya mota ya buɗe yana ƙoƙarin shiga ta matso da sauri jafar magana nake fa a tunzure juyo da nufin kifa mata mari ta baya da sauri gaban ta na faɗuwa lalle yau ta taɓo ran yan maza cikin ɓacin rai ya mata kallon banza kin zaɓi gidan suna sama da sharaɗi na ko to me kika dawo min gida ko kin manta da sharaɗin da na baki na in kin fita to kin fita a bakin aurenki ido ta zaro tana duban shi kawai sai ta dake cikin ƙarfin hali ta ce a bakin aure na fa kace Jafar daga gidan sunan shi ne har kake wannan kumfar bakin ta ƙarasa tana yatsa ne mishi fuska kawai sai ya kaɗa kai ya shige mota ganin da gaske tafiya zai ya sa da sauri ta ajiye tsiwarta ta fara kiran shi Ina tuni ya juya akalar motar shi cikin zafin nama, da sauri ta matsa ganin sai ya iya bi ta kanta. Tana ganin da gaske yake hakan ya sa tari ta tsure hannu ta aza bisa kanta cikin nadamar fitar da ta yi sunan da ba a ma gayyace ta ba. Na shiga uku ni Salma, na ja mu kaina wani bala'i. yanzu igiyar aure na biyu ta tsinke kenan, tuni zufa ta ƙara zubo mata don tunawa da kalaman babanta. Duk ran da za ki ƙara maimaita haka Salma sai na ɓalla ki in kin doso gidana. Faɗuwar gabanta ta tsananta tsaf baba zai aikata mata hakan. Ta kalli gabar da yamma ta ma rasa ta ina za ta fara. Gefen dakalin gidanta ɗan ɗosana da dukkan hannunta biyu ta dafe kai tuni kalaman Jafar ya dawo mata. In kin fita, kin fita a bakin aurenki. Aure ba shi ne mafita fa Jafar. Ka gyara wacce ke hannunka tukun ba na tunanin wannan shawara ce, murmushi ya yi tare da kaɗa mishi kai I amma ka gane ba don daɗi zan yi ba, na san duk duniya ba abin da Salma ta ƙi jini irin na ce zan ƙara aure, dole na ɗanɗana mata maɗacin da ta ɗanɗana min nima. Murmushi Garba ya yi yana kallon shi, wai yau Jafar ke maganar zai ɗanɗana wa Salma sa maɗaci? kai ya girgiza lalle Salma ta yi wasa da damarta dan ya san irin dimbin san da Jafar ke mata sai dai gashi za a kai ta a baro dan ta fara sane masa <clears throat> bana to fatawa ba ni kam na san da kai da Salma sai Allah ni dai kai tunani abokina kar ka yanke hukunci cikin fushi a zo daga baya a yi nadama baki ya taɓe kan ya ciro mukulli a aljihunsa ya mika mishi karɓi mukullin motarka don aure kam na yi na ma gama kuma bintu zan aura ka sa ido ido waje Garba yake kallon shi, kan ya kyalkyale da dariya lalle ka ɗebo aiki, za kuma ka dasa ma Salma zargin ka cikin ranta tunda ka san komai. Tsaki ya yi kai ya ce, Zan so hakan ya kasance don za ta fi jin haushi sosai. Kai Garban ya kaɗa yana ƙunshe dariya. Mu je na sauke kato na Salma da Bintu. Kai, sin ɗin nan zai daɗin kallo wallahi, ya ƙarasa da dariyar ƙeta. Murmushi kawai ya yi suka shiga mota har suka isa gida garma na mishi tsiya da ya haɗo shi da Salma sai zai kicin kicin. A wajen Salma kuwa sai da dare ya yi tana kwance ɗakinsa na da sai juyi take wanda ita kanta ta rasa dalili har yanzu haushin Jafar na ƙasar ranta na ya mata walakanci sai dai da ta tuna rabuwar igiyar ta ɗaya sai ta ji faɗuwar gaba yau ga ta a katifa ba ta ita da Jafar ɗinta ba yau ɗaya ta raba alaƙar matashin kanta kafaɗar Jafar kenan sai filo hannu ta kai kuncinta da mamakin ta waye take kawai sai ta yi da ƙara sakawa da fashewa da kuka wanda kai da gani na kewar Jafari rinta ne da tsantsanin nadama, amma ina zuciya ta ki amsar hakan ga uban sauro da ya damu kunnenta da ihu. Duk da katanga a tsakaninta da su, wato net, ga uban zafi ba wuta ba janareto. Duk tsiya ta san da a gidanta ne da yanzu tana shan iskar injin da Jafar ke kunna mata duk dare ta kwanta don ba ta biɗar zafi. Ga mama ta ce ba mai tada mata inji, babanta baya gari, kuma ba ta da kuɗin mai. Shi ma haka in take ga Jafar, kusan a hali ɗaya suke, sai dai shi kawai ya ma fankar ɗakin da ke kaɗawa a saman ɗakin ido. Tabbas har yanzu bai da sama da Salma ko a ƙasan zuciyar shi. Yana son ta, so marar misali. Duba ga yadda suka gina soyayyar tasu kamun aure, da za a ce mishi a da Salma za ta sauya hali gaba ɗaya musamman a kan shi da zai musa. Juyi ya yi ya jawo filo duk tsiya ta nan ya yi kewar Salma, don ƙaramin tsaki ya yi kamun ya tashi ya waje don kashe inji. Salma Umar ya ce ta bi gun mama wato Hajiya Rabi'a da baba wato Malam Umar. 'Yan asalin Yobe ne kasuwanci ya kawo kakansu Kano da rabansu da Salma. Su biyu kawai ne a gun kakansu Malam Bukar mai buhu, Baban su Salma ne karami sai yayan shi Baba Aji. Yaran shi akalla za su yi sha shida yayin da baban Salma ke da uku. wato Aisha anta A'i dan ta fi Salma sosai, Salma sai ummi. Kasuwanci ne gadon babansu don ko bayan rasuwar kakansu Salma sun ci gaba da juya abin da ya rage musu. Suna taimakon juna sosai hakan ya sa kansu yake a haɗe, duk da rufin asiri ne kawai na Allah. Sannan daidai iyawa sun ba ma yaransu karatu da tarbiyya suna da tsanani musamman babansu salma sai dai fa ita mamansu gani take kakarsu ta yanke saƙa tunda allah ya hore mata mata yara guda uku sai ta samira ta zuma jari shi yasa dukkan wani abu akan a'i yake karewa don ita ta sa ita ta sa a lokacin ba laifi akwai ɗan kyau irin na ainihin mutan kanuri sai kuma maman da ke asalin shuwa ba farare ba ne za dai mu iya kiransu da black beauties sirrinsu kuwa diri ne da yalwar gashinka da beauty point wato dimples wanda tamkar kowa ɗiga mata ake hakan ya sa kasuwar anta'i ta ɗaga da sauri turiko mama abin nema sai ya samu hakan ya sa da ƙara samun sauran burin da ya fi na anta'a'in barin salma da ke doguwa ce cikinsu Ita kam Salma Bata san ma ana yi ba, kasantuwar shagon su baba ya zama biyu sai ya zama na aiki ya yi musu yawa, har bai samun damar dawowa gida cin abinci sai dai ummi ko Salma su kai mishi. Ranar kaiwar Salma ne, ta yi shirin Islamiyya ta doshi shagon su. Baba, tunda ta aji abinci ta gaba ta ƙi baya kamar dai da alamun an mata abu daga gida. Murmushi baban ya yi kan ya ce, Me aka miki uwata? hawaye ta ɗan matsuwa alamar ɓaci mama ce ta hana ni kuɗin tara kai abban ya kaɗa yana murmushi kan ya sa hannu a aljihu ba canji gudan naira ɗari ya fitar kan ya nuna mata shagon kusa da su ta je ta yi canji da sallamar ta ta shiga ta gaida shi shago ne na kayan ƙyallin mata na sawa a tamfofi da laces ga materials kala-kala duk zuwanta bata taɓa shiga shagon ba sai yau salamatu yan mata ina su ummi murmushi ta mushi don tana ganin shi gunsu baba dattijon na da kirki da fara'a banda yaron shagon shi da ko kallo bai mata ba suna gida baba ne ya ce a ban canji kai ya kaɗa kan ya kallo na zaune a cikin shagon riƙe da littafi alamar yana dubawa am jafar kai ya ɗago karin farko na am abba sai lokacin ya kula da salma ba a sama naira ashirin ta tafi karta latti Kan ya kada kan ya kara kallon salman wacce sai hange take ko za ta ga wani dan islamiyar su tana miƙa hannu karɓi man juyowa ta yi ta ga yana miƙo mata kuɗi fuska ba fara'a da sauri ta karba, tana tafiya tana faɗin nagode abba da kallo jafar ya bi ta yana ganin ummi ummi ce mai rawar kai ashe sauran ma haka suke customers ne suka tada shi ya shiga shagon washe gari ma sai ga salma wannan karan ko shagon su baba bata je ba ta shagon su jafar da mutane da kusan duk 'yan mata ne suna siyayya yana ganin salma ya haɗe rai sam ya ƙi jinin a ɓata yaro da kuɗi ita kam salma har da mishi murmushi tana ɗago mishi hannu da kamar abu a ciki tsaki yayi kan ya ci gaba da abin da yake sai da ya sallami kowa kan ya ganta tana gaida abban shi da ya fita yana nuna mata cikin shagon da ɗan gudunta ta shigo a tunanin shi kuɗi abban ya ce ta ƙara karɓa gunshi dan da zumuɗinta ta gaida shi dama abba ne ya ce in cikin faɗa faɗa ya katse ta ba da canji ni ma yau jiya an baki kin ji daɗi shin shiru ya yi sakamakon idanta da ya ga ya cika da ƙwalla tana kallon shi duk kuma sai jikin shi ya sanyi a hankali ta ajiye masa guda naira ashirin a kan benci ta juya tana goge hawaye ba dai kuɗin shi ta biya shi ba dan ya mata faɗa da sauri ya ɗauka da niyyar kwaɗa ƙwara mata kira ya mayar mata sai dai tuni ta yi nisa sosai duk kuma sai ya ji bai kyauta ba yana nan zaune har abba ya dawo Ka ga salamatu wai kuɗinka na jiya ya hau shi ne ta dawo ma da shi ba kallon abban yi da sauri abba kuɗi kuma kallon shi yayi kan ya kaɗa mishi kai sai da ce ta tafi wai a'a tana da wani salma akwai hankali ashe ba ta yi ma magana ba shi dai jafar ya yi shiru yana jin abba sai ya ƙara jin wani iri washe gari sai zuba ido yake ya ga salma shiru nan duk jiya ji yake bai kyauta mata ba sai dai salma har kwana biyu shiru ba ko kalarta sai ummi ke zuwa kawo abinci ranar ummi ta kawo za ta tafi ya tsayar da tambayar ina salma kwana biyu tana gida ya ce ya ba ta kawo abinci sai ke tana zungura baki ta ce sai gobe ne na ta kawowar don ko ita ummi jafar ke hana ta zuwa gun abba mai kyautar naira biyar goma san bai da fuska shi yasa ta ƙi jinin shi washe gari kuwa tun da ya ga lokacin kawo abinci ya yayi yake kallon shagon su baba yau ga ƙananan ga ƙannan shi a shagon bai da matsala kamar an ce ya ɗago sai ga ta kuwa sanye da kayan islamiyya sai dai duk ta yi kicin kicin da fuska ba walwala yana kallon yadda ta tsuguna ta gaida su abba kamar kullum tana da nutsuwa, ba kamar ummi uwar bankaura ba tashi yayi kamar mai tafiya wani gun daidai kwanar da take bi gida ya tsaya sai ga ta kuwa har za ta wuce kira ta suna haɗa ido ta haɗe rai sai ta bashi ma dariya hannu ya sa ya ciro naira ashirin ɗin ya miƙa mata yana murmushi A ɗan sace ta kallo shi kan ta kawar da kai tare da girgiza mishi kai. Salma, kallon shi ta ƙara ganin yana murmushi sai abin ya bata mamaki. Bata tsinke da lamarin ba sai ji ta yi ya ce ta yi haƙuri. Kai ta kawar kawai, kin huce? Tana wasa da hijab ɗinta ta ɗaga mishi kai. To ki karɓa in kin huce na bar miki. Kai ta ƙara girgiza mishi kan ta ce a aka bar shi fa. Ba ki haƙura ba kenan Salma, kai ta kaɗa mishi. Ya ce to ki kalle ni ki amsa maza. kar ki latti kin ji kanwata? da lallami ya sa ta sako har da dariya har kusan makaranta ya raka ta ya dawo yana mai mamakin fara'ar shi yau ga yarinya salma sam shi bai da sakin fuska musamman ga mace duk kankantar ta kuwa tun daga ranar ya zamo in salma ta kawo abinci sai jafar ya raka ta ya kuma bata ashirin duk bayan kwana biyunta sosai sun saba har in bata zo ba baya jin daɗi har su abba suka kula da sabon da sabon ƙawancen Jafar da Salma. Ana haka baba ya sa ya dinga masu Salma lesson tare da ƙannan shi tunda ya gama secondary admission yake jira. Ko a gun lesson misalin Jafar a Salma yake tsayawa in kuwa duka ne ko ko Salma ba ta ciki sai dai ya yi makannan shi hakan ya sa tun tana karama yaran suke ce mata Salma budurwar ya Jafar a lokacin ta kan yi bori kan ba ta su har ta kai da ta kai kara gunshi sai dai mamakinta dariya ma ya yi mata yau da gobe har Salma ta saba da tsokanar kannan Jafar karatu ake sosai za a yi common interest sai dai ba Jafar don ya tafi Zaria sakamakon admission nashi da ya fito Sosai Salma ta kewar shi har hakan ya sa ta daina kai abinci shago sai almajiri. A hankali har kewar ta sake ta sake ta suka gama jarabawa sai zaman jiran sakamako sai dai ya jafar na can kwance kasan zuciyarta yau ga salma a bodin babban burinta kenan makarantar kwana. Lokaci ya shuɗe, kamar wasa yau ga dan Salma an zana JSCE. Hutun mai ɗan nisa ne na yau, mai nutsuwa ce a duk 'yan gidansu a layinsu da ma unguwar gabaki ɗaya salma a barkwatance ce musamman rashin yawonta kullum in ka je tana hutu to za ka samu salma a gida batta kwarafniya irin ta 'yan mata masu tashen tashi asali ma fitar ta in ta yawa to islamiyya ce ta yamma saɓanin su ummi da tuni tunkar tafar ta ƙone don wanka iya wanka ummi ta iya hakan ya sa mama ta ƙara ɗaure mata gun siyan kayan ƙarya dan a ganinta ta gama da kasan anti ai tunda har an kawo sadaki kuma irin wanda mama ke da muradi ita kam salma zai wuya kaga ta ma sanya gyale bare har ta zauna kyalli ga ta dai mama ta ita ta fi sa buri ga ta kuma yar godin. to masu saurare a nan za mu dakata cikin shirin namu domin to masu magana suna cewa laifin daɗi ƙarewa yau kuma a daidai nan muka zo ƙarshen wannan littafi namu sai a kasance da mu domin jin yadda za ta kasance mun gode